حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناسعة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل العلم حتى نخافك اللهم إنا نسألك مخافة تهجزنا أم معاصيك حتى نعمل بداعتك عملا نستحق به رضاك وحتى نناسيك بالتوبة خوفا منك وحتى نخلص لك النسيئة حبا لك وحتى نتوكل عليك بالأمور وسنظن بك سبحان خالق النور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أعيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقه أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والجنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مدراء ولا فتنة مدلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا أجرهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح قلوبنا وأزل غيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا يا رب العالمين رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارجعنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن shaidan na ke kiran su ga wannan al'adun ai fi hali du'a shaidan iyahum ko da lokacin da shaidan ke kiran su ga gargajiyar da za ta kai su ila azabi sa'ir zuwa ga azabi sa'ira duk da haka sai sun bi ai mujibati abin da ke wajibta sa'ira ya kamata ka su bi ai la yanbaghi lahum ittiba'ul abai bai kamata su bi babannin su bi shay'in yad'unahu yad'uhum bi ga wani abin da ya kira uwayen su gare shi bai kamata su bi uwayen ba ilal azabi shadidi zuwa ga azaba mai daɗi bai kamata ba saboda haka duwa da ka saba da al'adu in shari'a ta saba musu bi shari'a bi shari'a ba ka koma giye ka ce wallahi abin ganin kuka faɗi shi a daidai mu dai ai ba don mun saba na to don kun saba ba ku bari ko kun saba ku bar abin da kun ka saba ku bi abin da Allah ya sa wa man yuslimu jahahu ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن silin waje إلى ila Lado, wanda ya mika huska ta zuwa ga Allah shi kam ya ce ni abinda duk Allah ya ce in yi shi zan yi ai ya qubilu ala da'ati ya huskanci da'ar Allah wa ya taruku taqalida bil ba ya ba koyi da uwaye shi ya rike koyi da manzannin Allah da kuma abin bayan Allah salihai wa huwa muhsinin kuma yana mai kyautace imani ne muwahhidun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa haqiqa ya riko da giya mai karhi ay bi darfil ausaki da da abin nan bangare wanda yake mai karhi alladhi la yukhafu iqdahu wanda ba a jin tsoron kacewa tai wa ila allahi aqibatul umur zuwa ga Allah aqiba al'amura za su kasancewa allahumma ij'alna minhum wa man kafara ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر وأنك دي كافر شوى الله فلا يحزنك يا محمد كفره wato kafirci ne kada ya banna maka riya manzon Allah tunda dai kai abin da Allah ya aza maka kai dai ya kokari kai ta tarbiyyar jama'a wanda yake karbar tarbiyya ya lalace to baka da kakka damu da shi la tahattammu bi kufri kada ka damu da kafirci ne ilaina marji'uhum makoma su zuwa gare mu take fa nunabbihum bima amilu kuma za mu ba su labari da abin da suka aikata inna allaha alimun bi zati sudur lalle Allah masani na da abin da ke cikin kiraza ai ma fi ha Allah ya san abin da ke cikin zukata ka gari kamar waninsa kamar wanda ya san abin da ba cikin zukata ba haka ya san abin da ke cikin zukata wa mujazin alaihi don haka zai sa ma kowa da abin da ya aikata numati uhum qalil numatewahum wato muna ba su jin daɗi fi duniya nan duniya kalilan ɗan kaɗan ayyamu hayatihim kwanukan rayuwarsu sun ma naddarruhun sannan mu tilasta su shiga fil akhira in an te lahira ila azabin galidan zuwa ga azaba mai kauri wa huwa azabun nari ita ce azabar wuta la yajiduna an hama hisan ba su samu makarkata gare ta ya Allah la ji minhum amin wala in sa'altahum wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم والله إن كتم بيسو المتمسكين بتقاليد الآباء وإن دكي رقود على دون أوائي in kai musu tambaya ka ce kai tambaya ku ne kai tunda na ce ku dawo ga Allah kun ce kuna nan ga abin da kun ka iske wayen ku to ina tambaya ku shin man khalaqa samawati wal arda wa halice sama da ƙasa la yaqulunna Allah za su ce maka Allah Allahu khalaqahunna Allah shi ya halice su wa zifa wa nunur rafi fi la yaqulunna wato nunur rafi la tawali al amsal wa wa wa damiri liltiqai as-sakinaini wato Allah ya ce to tunda sun ce Allah shi ne ya yi halitta ya halitta sama kuma ya halitta ƙasa ƙul ka ce to alhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah ala da hujjati alaihim da hujja ta bayyana a su bi tauhidi tunda sun gane Allah ya sama da ƙasa to ko su bauta mai ko kasu bauta mai dai shi ya cancanta a bauta mai bala aka tarwar la ya alamuna sai dai yawan su ba sa annan muqaddiuna su sun kuskure bi ta tauhidi gabarin tauhidi ba Allahu amin lillahi لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض دو أبن دا أتكين سما دا كسنا الله ني كدا الجيهون كوانا الله ني كدا الجيهون كنا الله ني وإن چند دا ككي بنكي نا الله ني radadi ya tashi an sassa kana gane abin mamaki kana ganin abin mamaki ya tashi an sassu saboda haka komi da komi na Allah an ba ku riko ku yi abin da an ka umarci ku da abin da an ka ba ku kun kaɗan rika halifa ne an ka ba ku ya sanya ko abin na na kula ba abin ad to saboda ku yi ƙoƙari ku yi abin da ya kamata ku yi amma hakikanin milki lillahi ma bi samawati wal ard abin da a cikin sama da ƙasa na Allah ne milka ga milki duk shi ya mallake su wa khalqan kuma duk shi ya halice su wa abidan kuma duk bayi ne na fala da'ata liman khalafa amrun fihi ma don haka ba a yin da'a ga duk wanda ya saba mu umarnin Allah cikin sama da ƙasa ala ahadin babu da'a ga kowa kowa ba a shi mai da'a ba inna Allah huwal ganiyyu an khalqi lalle Allah shine mawadaci ga halittu ne wa huwa mubtakiruna ilayhi su mabukata na ga Allah amma shi bai da bukata da su alhamidu kuma abin godiya almahmudu bi sunni wanda aka gode ma cikin ayyuka ya Allah ya gani ya hamide Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ya gani ya hamide ya Allah ka wadata mu da falalarka amman siwaka ya gani ya hamide Allah ka shirya mana yaddiyan kuma Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya kuma ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai albarka walau annama fil adi. walau annama شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم annan ma fil da a ce duk abin da ke cikin ƙasa wato lamma da karata ala lokacin da Allah ya ambata annahu sakhara lana ma bis samawati wa ma fil cewa shi ya hore muna abin da a cikin sama da abin da a cikin ƙasa wa annahu azbaga ni'ama alaiha cewa shi ya kammala ni'ima abin da ga halittun da ke cikin sama da kasa to nabba ala kasarati tilka al ajaib sai yayi tunatawa ya tunatar akan yawan wa'annan abubuwan mamaki min suna yi ta'ala na wa'anda Allah ya aikata adalatu ala qudrati wadda ta nuna Allah yana da iko ga yayi komi komi yana iya yi wa wahdaniyati kuma shi kadai yake kuma wasu hiqaqihi li da'atil khalqi lahu kuma ya cancanta duk halittu su mai da'a wa qala sai ya ce walau anna ma fil ardi da kaddara duk abin da ke cikin ƙasa min shajaratin na itace a ɗauke shi duka a mai sai a kalamu wato alƙalumma wanda za a yi rubutu walbaharu duk gulaben duniya gaba dai albaharun mahidu alwasiu wa fi qira'atin bin nasabi adafa ala abin ismi inna walbaharu wato dukkan gulabi wato su zama ya mudduhu suna taimaka ma abin da duk sauran gulabe suna taimaka mai ya zama ga abin nan gulbi na farko albaharin muhidu duk sauran gulabe kuma su taimaka mai wajen yin taddawa mai abin da walbaharin min ba'adihi eh, sabatu abuhurin bayan wayancin gulabe a samu sabatu abuhurin gulabe bakwai su taimaka mai duk mai dadan gudunmawa za su wa na taddawa ana ta rubuta kalmomin Allah ma nafi da kalmatullahi da kalmomin Allah ba za su kari ba al-mu'abbar biha a ma'alumati wadda ake fassara da ita ga ilmomin Allah ya katubuha a bi katbiha a rubuta ta bi tilkal aqlami da wancin alqalumma duk a game gaba dai bidalika midad da wannan taddawa duk gaba dai ba za a rubuci kalmomin Allah ba walau bi akasar min dalika ko an kawo gulabin da sun kai bakwai li'anna ma'alumatihi ta'ala ghayru mutanahiya don ilmomin Allah ba ta da iyaka ilimin Allah ba ta da iyaka ba ka annahu ta'ala ya kula kamar Allah na cewa wallahu a'lam e ilama e ilamu ku sani ku yi kokari ku san ma allamakum Allah abinda Allah ya sanar da ku wa amalu bihi kuma ku yi aiki da abinda Allah ya sanar da ku wa huwa yanfa'ukum shi zai unhwane ku wato yin aiki da abinda Allah ya sanar da ku wala tatajawazu bil amali kada ku ketare da aiki ku kai ga ma haddada hulakum ka ku ketare abinda Allah ya iyakance muku wa inna kasira kathira lalle ilmomin Allah da yawa take la hasra laha babu iyaka gare ta inna Allah azizun lalle Allah mabwayina fi mulki a cikin mulki ne la yukhalifu la yukhalifu shay'un la yukhabin la yukhalifu la yukhalifu bi shay'in minhu eh la yukhalifu la yukhalifu bi shay'in minhu wato ba a kewaya da komi na izza wato da buwaya ta hakimin kuma Allah mai hikima ne fi ma da barahu lakum ga abin da ya tsara muku ya Allah ya azizu ya hakima Allah ka kara mana imani da izzarka Allah ka kara mana imani da hikimarka Allah ka kara mana tsoronka kuma ka kara mana lahiya a cikin dukkan bangarorinmu kuma Allah saboda izzarka da hikimarka Allah ka shirya mana yan ɗiyanmu Allah ka shirya mana yan ɗiyanmu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya ya azizu ya hakim ma khalqukum wala ba'thukum ma khalqukum wala ba'thukum illa ka نفس واحدة إن الله سميع بصير halitta ku bata kasance ba wala ba atukun ko ta da kowa bayan mutuwa illa ka nafsin wahida sai ba ce kamar sheda guda ko kamar mutum guda ai abin na khaliqan wato ga halitta wa ba'san da tayowa bi kalimati kun wato kamar sheda guda kun ta kunu nuna sai ku zamo wa da duk Allah ke so duk abin da Allah ya so ciya da yake kai kun sai abin ya zamo wa da duk Allah ke so saboda ramar ka Allah muna roƙonka Allah ka ce kunu ahlar janna mu zamo ya aljanna Allah ka ce haka nan saboda darajar sunayenka kuma duk bakin ciki da damuwar da ke damun ma Allah ka ce kunu ta gushe saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ya man amruhu bainal kafi wan nur yace illa ka nafsin wahida ai inna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne ya wa kullu mawjudin yana jin duk wani abu mai saboda haka kada ku yi wasa ku yi ta addu'a ga Allah inna Allah sami'un Allah na jin kullu mawjudin duk wanda an ka samar ko cikin gidanka ko abin da waje duk inda kake kai ta addu'a ga Allah inna Allah sami'un basir kuma Allah mai gani ne yubsiru kullu mawjudin yana ganin dukkan wani mai la yashghaluhu shay'un an shay'in Allah babu wani abu da ke shagaltar da shi don wani abu ba kamar mu bane ni yanzu idan karatun ga na kai kai yana yiwa ka dawo ba ga nan kai ta magana ban ji ka ba don na shagala da wani abu to shi Allah dan ya shagal don yana wani abu bai shagala daga wani abu ko yana wani abu ya san komi saboda daraja sunayen ka ya Allah ya sami ya basir Allah ka gafarta mana dukkan mu. Allah bisam'ika wa basiratika Allah ka gafarta mana dukkan mu kuma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah saboda darajar sunayen ga naka sami'u basirun Allah kai mana rahama Allah ka shirya mana yan ɗiyan Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya ya Allah ya sami'u ya basiru. alam tara alam tara anna Allah yuliju al-layla fi nahari وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري خبير ألم ترى أيها المخاطب شن بك سني بياك أبوك مغانا واتو يتي بك كوكما بك غني با أيها المخاطب رؤيتا أبنا إبرا كلو نلورا بك غني بك غني نلورا أن الله يلج الليلة الله شيكي شقد دري في النهار أتكييني سيد اللوك أتين يني يهيوا ويلج النهار كم يشقد يني في الليل تكين دري سيد ya zama dare ya yawa minhuma kowanne daga cikin su sai yayi kari bi ma na ƙasa min akhir da abin da ya rage cikin wancan in dare ya rage sai ni ya ƙara yawa in ya rage sai dare ya ƙara yawa wa sakara shamsu wal qamara kuma ya hore rana da wata kullun ya jari da rana da wata kowannen su yana gudana yana gudana kamar wanda Allah ya kaddara mai bi majrahu magudana ta yi ila ajalin musamma zuwa ga ajali abin ambato hoyo mal kiyama wa annan lahabi mata amalo na khabirun lalle Allah masani na da abin da kuke aikatawa adama ala annan lahabi lijin laila ai dakhilun wannan duka ya shiga ma'ahu fi abinda da fi hiyazin ru'uya cikin abin hauzin abinda ya kamata a diba don a gani dalika dalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك المذكور من الأدلة da wa'annan dalilai da aka ambata min al-ayatil karima daga ayoyi masu karamci an ambata su li ta'lamu anna Allah wala qudan don ku gane Allah shine gaskiya as-sabita tabbatacciya allati ya abinna Allah alladhi yastahiqu an yu'bada wahdahu wanda Allah ya cancanta abota wa annama yad'una min duni lalle abinda suke bauta wanda ba Allah ba albadil qarya ne mai gushewa wa anna Allahu wal aliyyu lalle Allah shine madaukaki ala khalqi aka halittu ne bil qahri da rinjayi wa man asahu la yakhruju an mulki duk wanda ya saba mai to bai ta daga mulki ne ba al kabiru kuma wanda abban ba alam tara ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار shakur wa min ni'ami ala cikin ni'imar da Allah ya ga mutane almuzdawja wadda take cuɗanye bin niqima bin niqimati da azaba liman arada ta'dibahu ga wanda Allah ya so ya azabtar da shi da wannan ni'imar addala kuma wannan ni'ima wadda take nuni ala infiradihi cewa Allah ya kadaita bi tasarrufi da yawa da ga dama don akwai ni'imomi kun ga kamar mota almuzdawja ce wato kun ga kana iya samun mota ana ta murnawa na ya samu mota sai a to a bada labari a ce ta kalle mai kawa kun ga ni'ima ce amma ce danye take da azaba wani ma shekaran jiya da ya sai sabon mota ya yi hiya ta wadai an ka wada ma iyali ne an ka ce ta ta ta ɗebe ya mutu ana murna ya sai sabon mota ana wada ya sai babban mota sai ga shi an dawo ana faɗa ma iyali ne tahiyar da ya yi ta ta cire bisa hanya don haka ya mutu kun ga ni'ima ce amma wadda take ci dan yadda azaba in Allah ya so ya azabtar da mutum da ita sai ya azabtar da mutum Allah ya gafarta muna to yace alam tara shin kai baka sani ba annal fulka lalle jirgi tajribil bahri tana gudu cikin gulbi bi ni'matillahi da ni'ima Allah alaikum gare ku li kun don ya gwada muku ya makatabina ya ku abokan magana don ya gwada muku bi zalika da wannan ya gwada muku min ayati aya daga cikin ayoyi ne inna zalika inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi li kulli sabbarin ga duk wanda an mai yawan hankuri an ma'asilahi gaba ne sabon Allah shakurin lana ami ko mai yawan gode wa ni'imar Allah Allahumma ij'alna minhum amin wa idza ghashiyahum wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور wato shi jirgi ni'ima ce musdauja wadda ta ce ɗanya da azabar Allah lokaci guda yana yawa lokaci guda ana tahiya ciki ne ana cikin jin daɗi sai iska ya taso saboda haka ya ce wai za ga shehun maujin idan kun fa ya lullube su su kahire bayan san shigo jirgi kabdulali ya taho manya-manya kamar girman duwatsu kamar inoyi wato kamar girman duwatsu kal jibal kamar duwatsu allati ta zullu wanda take inowa ga mantata wanda ke karkashinta da wallaha sai su yi ta addu'a ga Allah na lahu na suna kalasin addu'a ga Allah a addina yi addu'a addu'a da una ma'ahu gairahu ba su kiran kowa Allah ɗaya suka kira ya Allah ya Allah ya Allah lamma lima ra'au saboda abin da sun ka gani mina azabi fi zalika na azaba a cikin wannan wa arafu Allah yuzila Allah yuzilaha sun sani ba mai gusar da wannan azaba an hungare su illa huwa sai Allah wa shi kadai falamma ja sai Allah ya anshi addu'a su ku dibe abin nan kahire yana sun ka shigo jirgi sai da sun ka kai tsakiyar ruwa sai hadari ya taso sun ka ga iska zai halaka su cikin manyan ruwa kun san manyan ruwa taguwa akwai wani abu da yake ce mataguwa wanda ka tasowa yana noce jirgi to da sun ka gano ciya za su sai sun ka yi ta addu'a ya Allah ka tsirar da mu ya Allah ka tsirar da mu ya Allah ka tsirar da mu suna ta wannan addu'a suna ta wannan addu'a mukhlisina lahu dina sai Allah ya ce to ya anshi addu'a su a kai su ganga jama'a in kahire na yin addu'a ga Allah ya anshi addu'a su in sun haɗa cikin matsala ita aka ce madu’a du'aul addu'a mabukaci mu me yasa me yasa muka zuwa wurin bokaye me yasa muka zuwa wajen malaman duba da malaman cibbo mai da ba mu zuwa mai addu'a tun da mu muna da alkawari ga Allah amman yujibul mudarra iza da'ahu amman yujibul mudarra iza da'ahu wa yakshifu as a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah ya ce amma ya yajibul mudarra da ahu wane na yi alkawarin zai karɓa mabukaci wanda an mabukaci wanda aka ce mudarru wanda ya ga wani abu da ya kaso bai samu ba yana son ya samai ko ku ya samu wani abu sai abin ya kucce mai yana son ya dawo da shi ko ya tsinki wata masiba za ta faɗo mai shi aka ce mu to wane ne ya alkawari zai karba mai amma yujibul mudarra iza da ahu wani ne ke karba mabukaci iza da ahu ya yi mai alkawari in ya roƙai zai karba mai kuma ya kashi fasu'a ya ɗebe duk damuwar da gari mudarru din wai ji alkun hulafa al'addi ya sanya ku halifofin ƙasa Allah ne to Allah da a haka ya yi muku wannan alkawari kamata yi da kun samu matsala kudin hari Allah na a cikin dare da yini ku yi ta a cikin dare da yini ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a saboda haka lokacin addu'a bai wuce ba ku yawaita addu'a wanda duk shi bai da abin da zai roƙo ya yi addu'a ya ce Allah ya gafata mu a ziga to shi bai da bukatar wani abu to a ziga na da bukata in ko yana da bukata ya roƙa makai ne Allah ya alƙawarin karɓa to kun gani Allah kenan kudi ba ka na ba. ba ha musulunta sun kai ba suna nan kahiransu ha bari ku ji su falan ma na jiyawan sadda ya tsirar da su bayan ya anshi addu'a su ya kai su ila labarri bisa tudu wa minhum muqtasidun sai ga mai tsakaitawa cikin su mutawassidun baina kufri wal imani shi wanda wai ababban shi na yace to shi dai bai musulunta kuma kahircin nan na doriya ba shi to ai ba yi komi ba ya tsaya tsakiya kun ga mai dan dama daman ma bai musulunta ba kuma Allah ya tsirar da su su manyan suna can ba su koma magana shiriyar ba ko tsakaita ba yi ba to haka na Allah subhanahu wata'ala yake tsirar da bayinai yace shi wancan ya tsakaita lin zajarihi in inzijar saboda ya dan tsawatu sashen tsawatuwa ya gane duka masu albarkar nan da aka bautawa dukansu aikin banza na in mutu ya fada cikin matsala Allah ɗaya ka yi sai don haka shi yasa shi ya dan tsakaita aw ikitisaru ko ko takaitawa tai ala kuhuri ya takaita ga kafirci ne wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda ke musan ayoyin mu wa mina al inja'u mina abinna mina mana mauji daga cikin ayoyin mu tsirar da waɗanda sun ka shiga jirgi daga abin nan kunhon abin nan kunhon taguwa yace ba mai musu ayoyin illa kullu khattarin sai dukkan mayaudari ai abin nan gaddare mai yawan yaudara kathirul khatiri mai yawan yaudara eh, bi naqadi ahadillahi yana walwala alqawli Allah alladhi ahadahu inda al-khawfi wanda yema Allah alƙawari lokacin da ya ji tsoro kuma abin nan lidalabin najati don neman ya tsira yema Allah alƙawari wa bi eh, idlalin nasi atba'u kuma ya dawo yana batar da mutane mabiyanai liya ishi ala jahalin don ya rika cin abinci bisa ga jahilcinsu ya in an haɗa gaskiya zai je kai wannan wa'azin ya izala na wai wani wuri mun ka te mun ka musuluntar da mutane kuma sun ka musulunta ran nan kwamitin mu ko da ya koma sai iske wani malami ya ta horin wallahi musulunci ya izala na kun ka yi. musulunci a ce ba a san rago ba a bada rago ba a bada hondari haka na kawai a musulunci wallahi musulunci ya izala kai musulunci ku bai ba wanda duk kasan musulunci na shi sai ya kawo rago ya kawo handari wai mallami na wa musulunci ya yi zala shi abba an sako dari mutum ya to ɗaya musulunta ga banza shi musulunci lalatacci sai an ba da rago aka musulunta an ba ka da rago kaka musulunta da handari kun gani suna tabbatar da mutane wa bi idlalin nasi suna tabbatar da mutane a taba'a wato yana tabbatar da mutane a taba'ahu mabiyanai liya isha don ya rayu ya ci daɗi ne ala halayen bisa ga jahilcinsu ya ta ɗora musu lalura ya ta ɗora musu lalura shi yasa daga ƙarshe bayan abin ya yawa su musulmin da kan sun ce mala a samun muna wasu wuri wani wuri inda za mu koma mu ɗaya a wurin wanda duk ba kun ka aiko shi ba mun ka gane kan mu yadda da shi shi yasa wani mutum ya zo ya gina mana masallaci a wani wuri mutumin wai don iyawa ta kwarai har da tashi ya sa irin wanga cikin daji ya gina masallaci ya gina makaranta ajibi ya gina rijiya ya ceto yanzu kowa ya dawo nan uban kasa ya ceto na Allah kudin raga min waɗanda zan ba hili su ɗan bani wani abu muka ceto mun baka wata ya ɗan baka wani abu ka bashi hili gudun na yanzu ya zangari mutane na son musulunci amma wa ba ku ce wa ba su musulunta wai sai an biya wasu an kawo kudi wani ma da ya ji takaici ya ji takaici sai ya ce wai abin nan da aka samu kayan da muke samu muna ba su ana kai musu wai a nan ka bashi shi raba musu da kai ne dada ya ɗebe duwan da gani mai kyau ya ɗebe a kai mai kaso a sai suwa to Allah saboda girmanka Allah ka shirya mana zababbin shugabannin ga namu su sa kansu wajen sha'anin addinin nan duk wanda kai mana irin zagon kasan ga mu kai musu shi mu kai musu shi su kamo shi Allah ya gafarta mana yace kafurin lina amillahi ta'ala mai buta cewa mar Allah Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kuma Allah ka kiyaye shi karshen mu don darajar sunayenka da sigobin ka madaukaka Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka shirya mana yan mu Allah ka ala mana su ga hanya kama daidaiciya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Najeriya Allah ka zannar da ita lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka zaunar da arewa lahiya wannan jiha mai albarka Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka haɗa kan wannan jiha mai albarka Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya mahukuntan Najeriya ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ka shirya sauran zababbin mahukuntan arewa Allah da mu da su Allah ka aza mu ga hanya kama daidaiciya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka sa mu tuna da wannan rana ta tara ga wata cikin aljanna firdausul a'la